Ganin yadda shugabanni ke fatali da ka'idodin demokuraɗiyya a ƙasashe masu tasowa ya sa Majalisar Ɗinkin Duniya keɓe ranar sha biyar ga watan Satumba domin tunatarwa akan mahimmancin wannan salon mulki da ke buƙatar kiyaye haƙƙoƙin jama'a. Sai dai shekaru sama da goma bayan haka, har yanzu wannan matsala na ci gaba da ƙamari a wasu ƙasashen Afirka. In ji Sanusi Muhammad na ƙungiyar MPCR. Misalin shekara fiye da ishirin. kasashen afirka mafi yawa aka yi gwagwarmaya domin a tabbatar da mulkin demokuraɗiyya a kauda mulkin danniya mulkin kama karya yau in aka tsaya aka yi raskwana kwalliya ba ta biya kudin sabili ba saboda duk irin ta'asa da ake da toye hakkin al'umma yau ana yin shi fiye da yadda ake yin shi lokacin mulkin mallaka ma mulkin kama karya matsalar inda take yau mutane 'yan kalilan suka yi garkuwa da wannan demokaradiyya suke cin gajiyarsu. demokaradiyya wani salon mulki ne da ake yi wa fasarar mulkin al'umma daga al'umma domin al'umma sai dai rashin sanin hakan ya sa a yau talaka baya cin amfanin wannan matsayi da doka ta yi tanadi domin sa in ji jori ibrahim daya daga cikin masu lacca a taron muhawarar da aka shirya albarkacin wannan rana wacce a bana ke mai da hankali akan buƙatar shigar da kowane ɗan ƙasa a dama da shi ya kamata talaka ya gano mulkin demokuraɗiyya shine da iko shine da da arzikin shi da kuɗin shi ne waɗancan suna nan suna facaka in bai tashi ba ya tsayin daka sai su ci gaba da yin hakan amma in kan kowa ya waye mutane suka gane dole ne cilas ne ne su komo su rawa ta gari ai wa'ancan kasashe da ake cewa masu girka girkaka ba wani abu ne girka ta ba ganuwa ce ta 'yan ƙasa da su ne adda iko su ne ke wanda suke so su bashi iko su ne ke yin hukunci ga shugabin ne wanda baya adalci yan siyasa na kan gaba a sahun waɗanda ake zargi da hannu wajen taɓarɓarewar demokradiyya a ƙasashe masu tasowa irin su jamhuriyar Nijar sauraka na tuntubi wani dan siyasa Alhaji Ibrahim Yakuba don jin ta bakin sa. idan muka bar demokrasiya ta tsaya bakin zancen siyasa to an rage mata ƙarfi an rage mata ma martaba tunda abin da ke da yawa shine kula da hakkin talakawa su suka hiya kuma wannan wajibi ne mu azama gwamnati da ke da shi matsalar tsaron da ake fuskanta a kasashen sahel inda kungiyoyin ta'addanci suka addabi jama'a wata hanya ce da aka gano cewa gwamnatoci na amfani da ita don toye hakkin 'yan ƙasa misalin yadda dokar ta ɓaci ke takaita kai da kawon jama'a yayin da take ƙara wa jami'an tsaro ƙarfin iko sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar.